kabata addu'ana wa basatta rizqana wa azharta amnana wa jama'ata furqatana wa asanta ma'afatana wa min kulli ma sa'alnaka rabbana wa adaitana wa laka alhamdu ala dhalika hamdan kaseeran laka alhamdu bi kulli ni'mati an'amta biha alayna fi qadima aw hadisa aw sirra aw alaniyata aw khassata aw amata aw shahida aw ghaibin aw hayyin aw ma'itin لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratu Ali Imran da albarka sunayenka Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe ka sa mu wato cikin mabiyan alkur'ani wayanda Alƙur'ani ka shiga gaba su bi shi har aljanna in kiyama ta yi kada ka sa mu cikin wayanda ƙur'ani ka sa gaba ka sawa gaba ya bi su har ya kai su wuta kar ka samu cikin su da albarka sunayenka aya ta 77 muka kwana a shekaran jiya to nan za mu tashi insha Allah wa inna minhu lafariqan lalle daga cikin ahalin kitabi a wasu jama'a yaluna alsinatawan bil kitabi suna karkatar da harshen su ga karatun littahi sai su ba su karkatar da shi don ya ba da wata ma'anar da ba ita ce hakika ba da ta buwa min kitabi don ku yi zaton abin nan da suka karkata cikin littafin yake alhali wa ma mina min kitabi baya cikin littafin su dai kawai son ran suna sun kai waye ƙulo na hawa mina inda da kuma suna cewa abin nan da sun karkata sun ka kaga da ra'ayinsu suna cewa huwa min indillah shi daga wurin Allah yake wa ma huwa min indillah kuma abin nan ba daga wurin Allah yake ba wai na ala allahi kadiba suna hadin ƙarya suna jingina ma Allah wa hum ya'lamu kuma sun san ƙarya ta sun ka sai su ce maganan nan daga Allah take kuma sun san ƙarya ta wannan sharri ne a goma mai kenan a su shirya karya su sun ka shirya ta kuma sun san karya ta sun ka shirya amma kuma sai su ce magana Allah ce suna amfani da suna Allah amma suna kawo abubuwa waɗanda Allah bai ce ba kuma bai yi umarni a ce su ba ma kana da bashirin an yi wa cewa Allah barkita wato wani lokaci annabi ya aiki su ma'azu Yemen. ma'azu ya je yaman ya ga ana gurwa nawa ana gaida manyan malamai sai ya ce kasu sake ba waɗannan malamai ya kamata a gurwa namu ba manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a haƙo da zalika manzon Allah shi ya cancanta a yi mai irin wannan gaisuwa wato don a bambanta shi da jama'a shi ne ma'azana tahowa annabi yana ba shi hannu don su gaisa sai ya zuge ƙasa yana so ya gaskanta annabi da abin can da ya gani to shine sai Allah kamin abin nan komi annabi ya ce in ka biyo inda kabari ka ne mai sujuda ya ce ya ya ce fito ka ku aikata ai inda ina umarnin wani ya yi sujuda ga wani wato burhani ya yi burhani ga wani da na umarci mace ta burhana wa mijinta saboda girman haƙƙi ne gare ta to kun ga har da macen da girma haƙƙin mijinta gare ta ba a ba ta umarni ta duka ta gaishe shi ba dukawa a gaisai laihi na to sai Allah ya ce ma kana da bashara ai ba shi wa ga wani mutum an yi wuce wallahu alkitaba Allah ya bashi littafi wal hukuma kuma ya bashi hukunci wan buwa ya bashi annabci sun mai kula linnati sannan ya dawo yana cewa mutane kunu ibadar da ku zama bayina kun ga kenan gurma nawa mutum bauta ta gare shi bayan yawa in ba mutum littayi da hukunci da annabci sannan ya ce mutane ku taho ku zama bayina min dunillahi kuma bayan Allah walakin kunu Rabba ne yana. sai dai yana cewa ku zama bayan Allah masu yin aiki da abinda bai ma kuntum na kitaba da abinda kuka koya na littahi wato karatun da kuka koya na littahi to ku yi aiki da shi wa bi ma kuntum na da kuma darussan da kuke koyo daban-daban wayanda ba cikin littahin ba amma dai darussa ne na addini to abinda wanda aka ba littahin Allah da annabci abinda yake cewa kenan wala ya amurakum kuma baya umarninku an tattaka zulmala'ika mala'ika ku riƙe abin nan mala'iku an tattakazul mala'ikata ku riƙe mala'iku wannan biyina da annabawa arbaban abubuwan bauta ya kun bil kuburi yanzu yana umarnin ku da kafirci ba da la'antum muslimun bayan ku musulunta kun ƙarshe burhani ya ƙare da samun kalmar kafirci don bauta na ga wani wanda ba Allah ba saboda haka babu annabin da ka yarda a yi mai wannan to wannan ayoyin da suka sauka a kan gurbanin ma'azu kenan da ya gani yemen ya so a wa annabi irin wannan gaisuwa saboda haka ba ya da kyau ku bar ku gai da kowa kowa ku gaishe shi da tsayi don yau gaisuwa ta koma ga wanda do'ar da kuɗi ba a gaisai sai an gurhana mai inda mai kuɗi na musamman 'yan siyasa haka manya ba a gaishe su sai an gurwana to ku bayyana hakanan bai da kyau ku gurwana ma Allah shi kadai ibada ku sanya ta ga Allah shi kaɗai ba da kowa ba wa idza akhadha Allah mithaqan nabiyina ka ambata kuma sadda Allah ya riki alqawli annabawa Allah ya riki alqawli ga annabawa lama ayace musulma lama atetukum min kitabin abin nan da muka baku na littafi yake matan da hikima summa ja'akum rasulun sannan in manzo ya zo muku daga baya musaddiqun lima ma'akum mai gazgantawa da abinda a tare da ku latuminan bihi za ku yi imani da shi wala tansurunnahu kuma za ku taimake shi kun jiya kun yadda kun yi alƙawari suka ce mun yi ala a Allah ya ce kun yi hurci da abin nan don manzon da ya zo za ku yi imani da shi za ku gaskanta shi kun yi horici? wa a kansu ala zalikwa da sai kun rike alkawari na akan wannan kalu suka ce eh a karan na yi horici, mun rike alkawarin ka kala du ya ce to ku shaida wa ana ma akwai mina shahidina ni yana tare da ku cikin masu shaida da wannan alkawari ku shaida wannan alƙawari ne ina tare da ku cikin masu shaida da wannan alƙawari wa man tawalla ba da zalika to duk wanda ya kawo da kai ga wannan alƙawari bayan wannan magana ko laika humul fasiqun wa inna sunni fasiqai duk wanda ya tada alƙawarin ga to fasiki to afa gaira dinin lahi yanzu wani addinin Allah ya buguna suka nema wani addini suka nema banda addinin Allah afa gaira dinin lahi yalgo yanzu wani addinin Allah suka nema alhari walahu assalamu man bis samawati wal ard duwayen da suke cikin sama da ƙasa duk ga Allah suka mika wayarsu sun musulunta ne ga Allah dawa'an wasu bisa ga da'a kamar musulmi wa karahan wasu bisa ga ki kamar kahirai wa ilaihi yurja'una kuma zuwa ga Allah kamar da mutane to wani addini kuka nema banda addini ne duk addinin da ba addini ne ba addinin kwarai na ba wa kai ta takfurun yaya za ku ce mu addinin Allah wa antum tutla alaykum ayatullahi kuma ku ga ku ana ta karanta muku ayoyin Allah dare da rana wa fikum rasuluhu kuma cikin ku akwai manzo ne wato ana karanta muku ayoyin Allah kuma cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za ku bar abubuwa kuma kuna kafircewa hmm an yi tsallake ko kuna amanna billahi kenan to kulka ce amanna billahi mu mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina kuma mun yi imani da littafin da aka saukar gare mu wa ma unzila ila ibrahim kuma mun yi imani da littafin da aka saukar ga annabi ibrahim alaihi salam wa isma'ila da isma'ila wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaquba wal asbadi da diyan yaquba wa ma utiya musa kuma mun yi imani da abinda aka ba musa wa isa da annabi isa wannan biyuna mun yi imani da abinda aka ba annabawa duka min rabbihim daga Allah ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba mu rabawa tsakanin guda daga cikin annabawa kamar wada yahudu wannan tsara sun kai yahuda suka yi imani da manzanni duka banda annabin nasara nasara suka yi imani da manzanni duka da annabawa duka banda annabin Yahudu. kun ga sun yarda da wasu kenan ba su yarda da wasu ba to mu ba mu cewa kamar wanda suka ce la nufarriqu baina ahadin minhu ba mu rabawa tsakanin guda daga cikin su wa nanu lahu muslimuna mu mun mi kawaya ga Allah wato mu abinda da Allah ya ce mun yarda wa man yartaji ghayra al-islam dinan duk wani wanda ya nemi wani abu wanda ba addinin musulunci ba ya zama dinin addini gare shi wanda duk ya rike wani addini da ya kai wanda ba hakika na addinin musulunci na ba falan ya kubala minhu ba a karba gare shi wa huwa fil akhirati min akasirin kuma shi wannan da ya nemi wani addini da ba musulunci ba ya zama addini yana cikin masu hasara fil akhirati ya an kace lahira lahira yana cikin wa'anda za su tashi cikin tuta hasara Allah ka kare mu ka samu cikin su wato sha'anin rayuwa sha'ani na mai ban tsoro a yayi kana ganin waɗannan abubuwa ka ga a kai lahiya laukaki ka ga a lahiya laukaki amma akwai buƙatar ka yawaita addu'a kada Allah ya karkatar da kai daga addininka don rayuwa ce wani bata mai rai kawai aka yi sai ya canza bacin ne ɗaya yaka samu har dai wanga lokaci da muke cike mai haɗari wanda addini addinin musulunci ya zama kungiyoyi cikin addinin musulunci ba ka yi yin ƙungiyoyin musulunci cikin addinin musulunci ba ka yi kungiyoyin su to wani idan ƙungiya ce ta bata mai rai yana iya hita musulunci duk gaba ɗaya ya wace duk abubuwan musulunci da an gaba gare duk sai ya wace to kun gani abinda a irin haka to mutum addu'a zai ta yi har ya samu Allah ya taimakai ya tsallake wato ramin shekar kaifa ya haddillahu qauman da kaka Allah zai shiyar da mutanen da kafaru ba da imanin sun ka kafirce bayan sun imani kuma daga gar suka kafirce wa shaidu anna da haqqun kuma sun shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne waja'ahu bayyana su, shari'a ta zo musu kuma sun ka tabbatar da gaskiya na sun ka tibi ne sun ka kafirce mai to ya Allah dai shari'a tunda ba da jahilci suka kafirce ba da ilimi suka wanda kai da jahilci in ka ba shi ilimi yana bari duk wanda ka aiki da jahilci in har yadda ya to kusa gare ka ka shi ilimi to yana barin aikin nan wanda ya kai amma wanda ka yi da ilimi babu abin da za ka ba shi in dai ba ƙarfi ne karin jaya ba ka buga mai ice ga kai ya ji da gaske haka ya ce to na bari ko zan yi in ba haka nan ba wanda ka yi da ilimi bai bari amma wanda ka yi da jaliki, da ka buga mai aya ya buga kattaro shi nan ya buga kattaro shi to yanzu yana tunani wallahu la ya hadir qaumal zalimin Allah bai shiyar da mutane a zalumai kada ka samu cikinsu ya Allah ulaika jaza'uhum su aminna azzalumai sakamakon su anna alaihim la'anatullah lalle la'ana Allah ta tabbata gare su nan duniya ta lahira wani mala'ikaci da la'anan mala'iku nasi da la'anan mutane ajma'ina baki daya mutanen da sun kai la'anceciyar ya tsakaninsu su to la'anar duk da ta hada wurin da bata cancanta da shi ba to dawowa za ta yi sai ta waɗa ga wayan ga kahirai kalibi na biya kuma an gaddara musu wama cikin wutar na yan sun shiga la an anhum al'azab ba a sauƙaƙa musu azaba wala hum yandarun kuma ba a yi musu jinkiri ba a sauƙaƙa musu azaba kuma ba a yi musu jinkiri illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba daga kafircin su lalle sun yi kafirci inda an kai to amma sun tuba wa aslahu kuma sun gyara abin da sun kabata domin ita tuba iri-iri ta ba wanda ka aikata sabo ne shi ɗaya shawa to in ya tuba kowa bai san yana yi ba to in ya tuba duk da ya tuba an karbi tuba ta amma akwai wanda sabo ne cikin jama'a ya kai to sai ya tuba cikin jama'an nan aka karɓarta akwai wanda sabo ne bayyana yake torar da ya tuba sai ya bayyana ya yi gyara bayan ya bayyana sai ya biyo ya yi gyaran abubuwan da ya fata, sai ya biyo ya yi gyaran su so abubuwan da ya ɓata yawa in bai yi tun da bayyane ka sabo ne in bai yi abin na tuba bayyane sun ka gani ba su yadda ya tuba ba su yadda ya mugun abu na yake amma in abin da da aka yi bayyane to a yi tuba ce bayyane abin da da aka yi asirce a yi tuba ce asirce saboda haka ah, shi yasa kun ka game na haiki bai tuba eh saboda mina haici boye aka yi na haka mina haici bai tuba shi yasa akun kaga mai risala ya ce in an ka kamo shi a tsare waya ne ko ya tuba in ya tuba can lahira in Allah ya bincika ya yarda da tuba can shi mai su kama amma nan ba a yarda da tuba ne nan sun da boye na aka wanga a to ya za ka yi ka kare gaskiya ya tuba ba ka gane ganewa to illal ladina tabu wa min ba'da zalika sai wanda suka tuba bayan wannan wa da kuma suka gyara ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne kuma allah mai rahama ne ya allah ya ghafurur rahim ka ce maka mana allah ka gafarta mana zanubban mu baki ɗaya, ka tausaya mana ka ba mu kariya da tsaron ka cikakku daga sharrorin duniya da na lahira innal ladina kafaru lalle wa'annan da suka kafirta ba da imanin bayan da sun yi imani kuma daga baya sun ka kafirce summa idadu kufran sannan daga baya kuma suka ƙara kafirci kuma to lan tuqbala tawbatuhum ranar kiyama in sun yi tuba gaskiya to ba an sa tuba su wa ya wa ulaika hum ad-dallun wa inna sunni fatatu don haka ba a sa ana tuba ana tasowa so ake in mutum ya tuba to ya kokari ya ji zuciya sai kai ya koma wanne ya ta Allah ya uda ila zambe ya yi niyyar bai koma dawa ga zanzan nan fi ma baki alaihi min Umarni, ga abin da ya rage gare shi na rayuwa to ya yi niyyar bai dawowa saboda haka tuba ana tasowa alama ce ta babu alheri cikin zuciyar mai tuba yana tasowa don haka za abin da ka yadda ka tuba gare ta ya kokari ka ga ka zuciyar zuciyarka ko baka koma ciki ne ba a innan lari na kafaru lalle wa'annan da suka kafirta wa matu wa kufarun kuma sun kamata suna kafirai sun yi kafirci suna da rai kuma har sun kamata suna kafirai to ranar kiyama da an son kaga azaba za su tuba to ko da sun tuba a ranar kiyama falan yuqbala min adayin mil or adin zahaba dayan su ko da ya ba da zinari wadda ka cika duk kasar da gabar da yamma kudu da arewa bisa da ƙasa na duniyan nan a ce dukiyarsu ta sun ka miƙa ta don kada a sa su wuta ga kafin da sun kai sun tuba yau ka a sa su wuta Allah ya ce ai ba a kafalin yi ƙobala min ahadin min wa'adin sahaba ai ba a karba abin da ya cika ƙasa na abin nan na zinari gare su wala rubta da bihi ko da ya ne ya fasa da shi ya ce Allah an shi wannan a tsirar da ni to ba a karba ika lahum azabun alim waɗanda suna da azaba mai radadi wa ma lahum min nasiri kuma ba su da mai taimako saboda haka kun ga kafir a dukiya tana sa mutane su kafirci yanzu to amma ana sanar da mu dukiya fa ba ta da muhimmanci in mutum ya yarda ya yi kafirci to ranar kiyama ko dukiyar duk duniya shi ɗaya addaita ya bashe ta ba a karɓar ta tsirar da shi daga azaba sai an kone shi ulaika lahum azabun alimun waɗanda suna da azaba mai radadi wa ma lahum min nasirin kun ba su da ba saboda haka duwa da mutum ka iya ya kashe kafirci wa in ƙuddaita wa hurrikta hadisi ya ce ko da an yanke ka an ka yayyanke gabobinka an ka tasowa a ƙasa wa hurrikta an ka banka ma wuta to ko da haka nan na kakkai kafirci ko da haka nan na kakkai kafirci don shi shi kun ji hatsari na in mutum ya yi shi ranar kiyama zai yi burin da a ce duk abin da a duniya na shi na iya miƙa don a tserar da shi daga azaban lahira kuma ba za a tserar ba ba za a karba ba lantan halul birra ba ku samun aljanna hatta tun fi kome mata ne, sai kun ciyar daga abin da kuke so duk wanda yake son aljanna to ya san da sani ba a samu aljanna sai ka ba da sadaka cikin abin da ka kaso. ba wanda ka gama amfani da shi ba wanda ka kaso, sai ka ɗiba ciki ka ba su ka shiga aljanna in dai ta hanyar sadaka ne amma dai ana baka lada ko mi karanci ne abin da ka ba su ko wanda ka kaso na ko wanda ba ka so ana baka lada amma dai ka sani ba a baka aljanna saboda wannan aiki wa matun bi min shay'in duk abin da kun kace min shay'in na wani abu ko mina na kun kaciyar min shay'in na wani abu fa inna allaha bihi alimun lalle allah masani na da shi saboda haka duk abin da kun ka ba su a sadaka allah ya karba amma dai ku san da sani ba ku samu aljanna da sadaka nan sai ku ce da abin da kuka so kana jin yunwa idan kai talakana kana jin yunwa an kawo ma abinci kana ganin kuma ga alama abincin ga kana iya canye shi ko kuma bai ka wani abu dai na sha'awa to ba ka samun aljanna ta hanyar sadaka sai ka ɗiba abincin nan ka bayar sadaka ba yanzu kaka so ne ba amma dai ka san da sani ko mina na kunka ka ce Allah ya sani saboda haka tun da ya sani in ka ci raga ka ba su a ya sani zai baka lada amma dai ba ka shiga aljanna da wannan aiki hmm. ya dai rage gare ka komi za ka yi ka dai ba shi sadda kake sha'awa sadda ka so ne ba sadda ba ka so ne ba ai da yawa kuna ganin mutane suna yin abubuwa yanzu misali sai ka ga mutum ya ɗauki babbar riga mai kyau in ka gane ta aza haka sabuwa ta ya ɗauki wani abin nan mai hali ɗan uwa ne ya bashi ita kyauta kun ga ai ya girmama shi to amma ai yanzu shi ya gama yayin ta na yanzu la yuhibbuha don haka bai samu aljanna da ita amma dai yana samun nana ya ya girmama tun da ya gama yayin ta sai an kai ba ku samu aljanna ta tun da kuma ma ta yadda to yanzu shi bai son ta ko dai bai ba kowa ita ba aje ta zai don bai da bukatar ta komi kyawanta shi dai bai da bukata da to ta hanyar takan bai samu aljanna amma dai yana samun lada gwargwaron abin da ya yi don kun san lada da ka kai mutum aljanna girma gare ta to lada sadaka da abin da baka da sha'awa ba ta da yawan da ta kai mutum aljanna yawo kana son su kana son su in mm. sai ka ba wani eh, an kawo sabon ɗanki sai ka ɗauka ka ba wani so kana shiga aljanna ta wani don ka ce min ma ta hibbo abin da kake so amma dai komi kun ka ce fa inna allaha bihi alima komi kun ka ce Allah ya sani don shi Allah ba a aikin manza wuri ne komi kun ka ce Allah ya sani ko ta guwa mai barkakken waya wadda ba kuma ba kai wurin tela an ka dinki ba ka ba shi sai da tela ya mai Allah ya sani aljanna dai an ba ka shiga ta hanyar sa amma dai kana samun lada don shi ba a aikin banza wuri ne don aikin da an ka yi inda shi ya ce a yi shi to ya tanadi abin da zai iya gare kullu da mikana hilla bani isra'ila duka abinci dore ya zama halaka bani isra'ila shi isra'ila matsala ya samu shi isra'ila rashin lahiya yayi sai ya wahala da shi bai warke ba daga nan sai ya da wani mai magani ya ce mai maganin wannan ciwo naka yana da sauki ko zan matsala wato duwar ka gane ta da tsanani in ka fada ga masananta babu wahala duwar ka gane ta da wahala da ka fada ga ta babu wahala isra'ila ya wahala kwarai da rashin lahiya ce babu magani a shiga magani nan gida ne da ya gama da wani likita sai ce wannan matsala ai mai sauki ta ya ce na wahala kwarai na bi magani sai ya mai sauki ta ka yanka raƙumi guda a gyara shi ka rika cin nama ne koyo shi kamin ya warke sha Allah za ka warke sai yanke raƙumi guda cikin gida ne kuma sai ya warke to wannan ya da yi sai ya ce to ya haramta maka ne cin nama raƙumi saboda nama raƙumi wata babban ni'ima ta ya ce to ya haramta maka ne don wannan ni'ima 'yan mutum ya matsa mata tana iya shagarta shi don haka ya hana maka ne to shi na su isra'ila banu isra'ila suna so su haramta nama raƙumi cewa ai isra'ila bai cin nama raƙumi Allah ya ce a'a kullu da ana kana hillal li bani isra'il ai duk abinci ya zama halal ne ga bani isra'ila illa ma harrama isra'ila sai dai abinda isra'ila ya haramta ala nafsi ga kai ne min qawli an tunzala tawrat tun kana a saukar da tawrat saboda haka ba haramta mai an kai naman rakumi shi isra'ila da kai ne shi ya haramta shi da kai ne kuma ba yanzu ba tun kame a saukar da asaura ko da asaura ta zo ta iske isra'ila ya haramta ma kai ne ce wasu abubuwa sun ka ce ba haka nan na ba ba haka nan na ba Allah ya ce to gaya musu in sun ce ba haka nan na ba to kulfatu bi tawrati kace musu fatai fato da littafin a taurati ba ciki na kuka jayayya ba yi eh, ciki suka jayayya ce to fito da littafin suka zo da littafin kuma na taurari ce to wata luha ku bude ku karanta ta wuri kaza in kunta sadiki ne in kun masu gaskiya ku karanta ku karanta wuri kaza ko yi tara Allah lahi kadaba duk wanda ya kaga ƙarya jingina ma Allah min ba da zalika bayan bayyana gaskiya wa walaika humuz zalimuna wa inna sunni azzalimun to sai suka ɗauko littafin a taura ɗin sun ka da shi aka ce su karanta sai sun ka kasa karanta saboda shi littafin a taura ya tabbatar da isra'ila ne ya haramta can nama raƙumi ba wai shari'a allah ta ta hana mai can nama raƙumi ba Allah ya ce to ku san da sani ko man yutara alallahi alkadiba duk wanda ya kaga ƙarya jingina ma Allah min ba'da zalika bayan wannan bayani na gaskiya fa walaika hum zalimuna wa inna sunna saboda haka kun ga inda an ka kashe magana kenan daga nan sai magana ta tsaya wato Isra'ila shi ya haramta maka ne can nama raƙumi su dore magabata su ka hana makansu cin wani abu kuma don ibada sai su hana makansu cin wani abu don ibada su magabata haka suke yi mu ko yanzu sabon mai yasa an ka haramta mana cin naman kaji burayen kaji yanzu sabon mana na hana yasa an ka haramta mana su in ko ka ce halan na gare ka guron kaji ka daɗe baka ci guron kaji ba zuwa jima a na guron za yake dubu goma to ba haka yake bakin tasha ba dubu goma yake to ka dade baka ci gurin kaza ba in an jama in ba in halar na gare ka kana bai da dubu biyu ka ka ka ka yoce wani ka sawo abinci da dan abin da za a dawa a kaka magana a cin gurin kaza dubu goma haram na gare ka ya haramta to kun ga mu laihinmu shi na yasa an ka haramta mana laihinmu na in ya ga dama sai ya halitta ma mutumin da ka baɗan naira dubu da cat ya ci abinci in Allah ya ga dama sai ya bashi miliyan dubu kaga kaji sun halitta ga da sauran abubuwan cin daɗi da sun halitta gari. to Allah shi ka halittawa shi ka haramtawa wasu a haramta musu kai tsaye saboda an san in ba aya an ka kawo ko hadisi ba suna da kudin sauwa suna yin sauwa to wasu ko sai a kyale su an haramta musu kaikaice haka lalle cin naman kaza ya halatta ce sai ka ci kaza Allah ya gafarta mana Allah da iko yake Allah mai gudanar da abin da ya ga dama duk abin da Allah ya ga dama yana gudanarwa gare shi kulka ce sadakallah Allah ya faɗi gaskiya fattabi'u millata ibrahima ku bi addinin ibrahima hanifa wanda ya karkata zuwa ga Allah don wannan addinin ibrahim annabi bisa gare yake na ya da wanga labari ashe kenan abin da ya faɗa wato Allah ya faɗi gaskiya wa ma kana mushirki ne, ibrahim bai cikin mushirikai sannan ya dawo ga magana darajar makka da ta inna awwala baitin wudi alinnati lalle ɗaki na farko da an ka fara azawa bayan ruwan ne na zamanin annabi nuhu to ruwan ne kun san sun shahidu wata gina da abisa doron duniya ko wace ta sai da sun ka kai ta ƙasa duniya ta koma hili sun ka kashe kowane ice sun ka kashe kowane haki sun ka kashe kowane ƙwaro mai rai in ba wanda ya shiga jirgin annabi Nuhu ba. Kowane ƙwaro mai rai ruwan sun kashe sai wa'anda ɗaya a cikin jirgin annabi Nuhu. Kunna hamil fiha zauje na suneni. Kowane, to in ba su ba, komi da komi babu an gusar da shi an da ginoni ƙasa, an da itace ƙasa, an kada kwayi ƙasa komi ki yi ɗaya abban ga malamai sun yi magana cikin ruwa shi ma an kashe shi suna eh, shi da ma cikin ruwa yake to shi ma an kashe shi ko shi na nan da rai na yi wannan lokaci to amma dai ga duka alama tun da shi mutumin ruwa na kuma akwai ruwa shi shana amma kwarin da ka rayuwa bisa tudu duka babu ko guda to bayan an ruwan sun fara ƙayyawa, an ce ya ardu la'ima aiki an ce abin nan ya sama akali, ke kuma ƙasa abla'i a wasu wa'alar judi wakila bodan laikomin zalimi to bayan an gama wannan yanzu za a fara gina bisa ƙasa daɗa inna awwala baitin lalle ɗaki na farko da an ka aza waje alinnasi wanda an ka gina don amfanin mutane lallabi bai bakkata wannan da abbakka bakka suna na na garin makka mubarakan mai albarka wa hudan lil'alami kuma ciki ne akwai shari'a ga alam wato duniya shi wannan ɗakin na ka'aba fiha ayatun tun, cikin wannan ɗaki akwai ayoyi bayyanannu wato ya an ce fihi ba ana ni sai cikin ƙuryar ɗakin ba ana ne wurin da ɗakin yake ne aka ne da fihi wurin da ɗakin yake to akwai ayoyi bayanan wurin don me ya ce domin akwai makama ibrahim kun ga makama ibrahim ba cikin ɗakin ka'aba nake ba wurin ɗakin ka'aba da take wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga wannan hurumi na wannan ɗakin ya zama amintacci ba a yaƙi ne walillahi ala nasi bai baiti Allah ya wajabta dakin Ka'aba ga mutane hajjin dakin Ka'aba ga mutane amma hajji kuɗi aka biya ba kamar sallah na ba abinda dai Allah lura kai in kaje an yi kiran sallah bai dan ruwa kai alwala shi dai Allah lura ka kai ka ce Allahu akbar to hajji ba haka ne yake ba sai ka tara makudan kuɗi sannan ka kai don haka Allah ya ce mani da ilaihi sabila wanda ya samu ikon ta ya shi hajji Allah ya wajarta hajjin daki amma ne amma dai manisara ilaihi sabila wanda ya samu ikon ta ya gare shi babu lahi hadisi ya ce a harisa alama yan fa'uka wala ta Ka kai kwadayi ga duk abin da ka umarnin ka kai kokari kai bida wala ta'ajjaz kakka kasa kai zaune ka ce ina son zuwa makka kuma baka yi wata hanya ta bida kuɗi na tsaye a abu haka amma dai ka san da sani in ba ka da kuɗin ta yi a hajji bai waje ba gare ka ba kakka lokacin ka don baka tsaye ba kakka don na kai ta ma da bakin ciki don baka tsaye ba Allah bai dora maka ba idan baka samu hanya ba amma dai annabi ya ce yi kwaɗayi ga abin da ka umarnin ka kakka kasa yi ta kokari duwar aka ba za ka yi ta gada amma dai ka sani in baka samu ta ya ba baka da laifi amma dai kai ta bida don a wannan hadisi a haris alama yan fa'uka kai kwaɗayi ga abin da ka wahanin ka don abin da ka san yana wahanin ka kana so ne to daure nan ka kai ta bida wala ta ajar kakka sa ka to kai zaune kana kana son abu amma baka da hanyar da yi ba kakka yi haka amma dai baka da lahiyo an baka yi ba don ka san ne amma dai kai kwadan kai bida in ka samu kyau in baka samu ba baka da laifi wa man kafara wanda ko ya kafirce yana da abin tahiya ya kafirce ma yake hajjin gaba dai fa inna allaha ganiyyu 'anil 'alamin lalle Allah ya wadatu ga dukkan halittu ne duk wanda ya kafirce wa Allah to Allah ya wadatu shi musulunci wanga da muka yi mu ka umhani ba Allah ya ka umhana ba musulunci wanga da muka yi ba Allah ya ka ohana ba muna ya ka umarni mu da kai ne don mu aka biya abin da mun kai mu aka biya ba Allah aka biya ba mu aka biya saboda haka eh, idan mutum ya kafirce don kai ne fa inna Allah ganiyun Allah ya wadatu anil alamin ga mutane ko ba su musulunci ba duka babu wata cutuwa wadda Allah ya kasa babu wata cutuwa ko ce iri wadda Allah ya kasa saboda haka duk abin da kun kaje Allah ya ce ku yi da kyau don umarnin kankuna ba Allah ne zai umarna ba ku yi da kyau don umarnin kanku abin da kun ji kuna so ku yi da kyau wajen gida wajen aikata shi in dai Allah ya ce a yi shi ku ba kotun kurciya da sallah ku ba abin nan a wargi da alwala. ku ballaɗewa wani wuri ku ƙi zuwa masallaci sai kun ga an yi kusa rukuni. ku yi sauri ku taho ku battawa masallaci ana kira'a ku yi ta hira sai kun ji an kashe za a duka ku ba hira ashe kun sani matsayata da gangana ku kai sai ka ga mutum ya taho da shi da aboki ne ko yaro da shi da aboki ne matsayata wai don sun san wannan ba a kai wurin kulla raka'a ba sai ka ga suna ta hira da sun je an shiru sun je kya za a yi Allahu akbar sai ka ji da nan ya ɗauki matsayata Allah suka wawayo yanzu irin wa'annan abubuwan nan suka yi ba daidai na shi yasa kuwa gani yanzu ga munan muna sallah a ah, karatunmu na shekaran jiya wanda ya wanda ya yi sallah asuba cikin jami'i fi zuwa fi zimmatilla yana cikin alƙawarin Allah Allah ya mai alƙawarin kare shi ya ba shi aljanna amma kuma sai mutum ya yi sallah cikin cikin masallaci kuma yan ta'adda su kame shi ina alkawari bai sallah ƙwarai bai da alƙawarin Allah bai yi ta ƙwarai sai ka yi ta ƙwarai kake da alƙawarin Allah sai ka yi ta ƙwarai in kan ka yi ta ƙwarai to annabi ya ce an tafi zimmatullah kana cikin alƙawarin kayan Allah to amma idan baka yi ta kware ba sai dai ka yi ta ganin laihin wanda duka ka ganin laihi ne to ku yi ƙoƙari mu kyau da ce sallar mu don mu shiga fi zimmatullah cikin alƙawarin Allah na kariya ko dole balle yanzu da hitintinun ga sun kai yawa a na gaya muku wani malami da ya taho ya sa gelas da mota ta ya sa AC ya ɗauko mutane suna sha wata kwana sai ga 'yan ta'adda sai suka ce a sauke gelas a hito ya ce sai ne ya ba na ce kaiwa ne kayi sallah asuba cikin jam'i eh, kaimawa ne ya ce na cikin jami kaimawa ne ya ce na cikin jami ya ce ba za mu sauke galar ba kwato mu tsarko mi wasu ya yi cikin sai sun ka jayi sai ya wuce ya ce muna cikin alƙawarin Allah na gajin tsoron wannan tambayar su ɗaya yi kaiwa ne ka yi sallah a suwayar cikin jami kaimawa ne ka yi kai zuwa ne suka ce eh ya ce to ba mu sauke galar hmm. muna cikin alƙawarin Allah muka tsaya ya ce kuma bai koma sheko da gudu ba ya ce sannu sannu sun ka jayi mai su da kan sun ka jayi sai ya wuce ya za a halba ana cikin kariya Allah ai duk abin ga da kuka gani mai sallar kwarai abba mu yi kuma ba mu ganin laihin kanmu laihin wani muka gani ba mu sallar kwarai kuma abin da ya samu ga wanda bai sallar kwarai ba mu ba mu ganin kanmu mu na addalai sai mu ce wani na addalai gwamnati ta wallahi gwamnati ta ki kaza ta ki kaza wani abu da kun ka gani Allah ɗaya ka yi wani abu Allah ɗaya ka yi babu mutum ko aljani ko mala'ika da ka yi duk ya kaskace mala'iku na da ƙari to sai Allah ya sarsu kai in bai sa ba za su yi ba mala'ika guda in ya zo ga gari ya tsaya in da iska ka bugowa kamar iska na bugowa da gaba ya tsaya bakin gari na ya ce ahem ahem kowa sai ya mutu kowa sai ya mutu to ba su yi sai an sa Allah bai sa su ba saboda haka mu gyara sallolinmu da kyau mu gyara ibadodinmu da kyau ganin laihi mu daina ganin laihi wasu mutane mu har ganin laihin kan mutum in ka ga laihin ka to za ka yi gyara za ka gyara ka ta mutane da yawa sai ka iske su bakin wuri suna hira Yan mai shinkata to ni ma sako takala a sako mai ya canye bai ƙunshi ba ke haromin ta sai ya ƙunshi mata ta da ɗaya na yana can bai ba su komi ba kuma shi ka ɓacin wasu shi wanga babba babban zalimi babban ɗan ta'adda ga gida ne wanda ya ɗauki matakin kashe ɗaya ne da mata ne shi na wai ka ɓace wani ka dai lura da abin da an ce in kana in haka nan kake kai gyara ba daidai na mutum ya bar iyali ne da yawa ya dawo wanda duka barin iyali ne da yawa yana da abin da zai ba su ci kuma ya hana musu yadda ya zanna shi dai dan hili yana cin daɗi ne ya baro su can wata mace sai dai ta yi gada ka ta samu abinci amma mijinta kullum sai ya ƙoshi wata ma mijinta yana da aikin da yaka samun kuɗi ya ba su ci abinci ba su haɗe ɗaya kuma yi wanga ka ɓacin mutane kai wanga da yake da sama ne har ƙasa duk kashi na ina ga wani suka wani ba mu mai bacin mutane kamar waɗanga marasa mutuncin ga da cutar da suna ka ɓacin to kulka ce ya ahla kitab lima takfuruna bi ayatillahi saboda me kuka kafirce mu ayoyin Allah bayan kun sani wallahu shahidu Allah yana shaida alama ta amaluna ga abin da kuke yi kamar ka ce yan izala dan ni kuka kin aikata ayyukan alheri Allah ya shaida ga abin da kuka kuma kun sani da yan izala mai yawa abubuwan da aka yi abubuwan wanda an ka samu an ka sani abubuwan da aka yi mara kyau duk an san ba su da kyau duk an san ba su da kyau to Allah ya shaida da abin da kuka yana nan yana ganin kowa ci ya ahalar kitab lima tasadduna an sabilillah dan me kuke danewa daga hanyar Allah man amana wanda ya imani dan me kuka danne wanda ya imani daga hanyar Allah tabguna wajen kuna neman hanyar Allah ta zama karkatatta wa antum shuhada'u kuma ku sheda ne hanyar Allah ba ta da kura kuma mai ita ka sa ku sheda na dan me kuka jawo abubuwa kuna lallaka mata abin da ba su fito kuna cewa Allah ya ce to ko ne wa mallahu bi gafila amma ta amaluna Allah bai raba kana ga abin da kuke yi ba duka wannan ana magana da wayanda an masana kuma suna yin abubuwan da ba daidai ba kuma sun san ba daidai na ba ya ayyu na Amun ya ku wa'anda suka yi imani kusan da sani in tudi'u fariqan min allazina utul kitaba idan kun kai da'a ga wasu jama'a cikin ahli kitabi idan dai kun kawa wasu cikin ahli kitabi ya yaruddu kun ba da kun kafiri suna dawowa da ku bayan da kuna da imani suna dawowa da ku su mai sheku kayayi shi kahiri muddin ka ne mai biyayya da komi da komi to sai ya mai sheka kahiri kamata waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa saboda suna gurin da dai za ku kafirta kamar suka kafirta da ku da su ku zama dai cikin kafirci duk abin da ya sa ku ganin wa'annan abubuwa da aka yi suna suka yi ku ma ku kafirta wani sun ka kafirta to ku yi hatara duk abin da kuke yi ku rika diba addinin ku har da siyasa gada kuke yi ku rika diba addinin ka siyasa ta dibe ku ku yi amfani da wasu hanyoyi na cin zarafin jama'a na abin nan cin zarafin addini da cin zarafin musulmi don cin mu bukatan nan ta ku to ku yi hatara in kun kai musu biyayya duka duka ya ruddu kun ba da imanin kun kafi suna dawowa da ku dai bayan imanin saboda haka duk abin da kuke yi ku san Allah ka bai kuma shi ka hana har da siyasa ku san Allah ka zaɓe kuma shi ka kayarwa ku bi hanya mai kyau kaf ku bi mara kyawu ku bi hanya mai kyau in ya zaɓe ka ba mai hana ka idan bai zaɓe ka ba komi kai ba ka samu abin da aka so a na ta yi aikin umra wani direba ya ɗauko ni na makara don ina ganin ina da komi da komi nau sai nin makara ko na zo airport sai aka ci an rufe airport sai gobe ni kuma wanda jirgi gobe sai ni dawo sai ya ɗora sai a sanu-sanu yana bani labari yana ban labarin mai gida na yace shi direban wani na wani babban mutum a Najeriya Ya ce direba ne ne mala idan ka ji abubuwan da ya ka faɗi na sakin hanya da mutumin ya yayi har da yarinya an ce ga gina da ranta an ka yi gina an ka ce ta ba ta iya motsi da ta motsa ba ta iya motsa har ta kambure wurin shugaban ƙasa ya kaso to amma duk an ka yi ta an ka gama bai ci shugaban ƙasar ba shi direban ka gaya min cewa da shi ke tuka shi daga ba da ya bai samu ba shi kan sai ya koma makka sai ya zama direba don shi kwararren direba ya ce ma wallahi malam har da yani a son dauko ya ce wallahi su sun ka dauko ta ga uwayenta an ka an so ta an ka to an ka sai ta kuma an ka sa mata abinda wai ba ta rubewa yace koyo shi tana nan in ya shigo cikin kana kallon ka shugaban kasa ya bada shi danu sun ba shi umarni kuma bai ci zabi ba hmm. duk wanga abu da ya bai ci zabi saboda haka sakin hanya eh, bin ala kitabe ga dukkan komi don neman shugabanci ko neman wani abu haɗari gare amma bin su ba shi ka ka samu ba bin su ba shi ka mutum ya samu ba Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya kuma ƙara mana tsoro na da ibada ta kuma da ikhlasi kuma Allah ya samu yi kyakkyawan ƙarshe kasar gata mu Allah ya zaunar da ita lahiya arewa gata mu Allah ya zaunar da ita lahiya jihar gata mu da jihohi makwatan mu Allah ya zaunar da mu lahiya garin gana mu da ƙauyuka ne Allah ya zaunar da mu lahiya almasirar gata mu Allah ya ƙara mata lahiya da zaman lahiya ya ƙara mata kwanciyar hankali da natsuwa ya ƙara mana gudunmawa ta da taimako ne a cikin wannan makaranta da'ima wa da'ima ya kare mu daga shirin zukatanmu ya kare mu daga shirin shedan da jama'a ce kuma ya ba mu ikon kwana nan wuri sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam salli ala على wa ala alihi wa sahbihi وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ahadi. الله muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukan gunubanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana ibada ka da ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah duk wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu Allah mun roke ka Allah ka warkar da mu ka warkar da ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana ibada ka da ikhlasi ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu ka tawa mana asiri ka hishe mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyan Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu uwayen su da kakannin su ka gafarta mu yannan su da kannan su ka gafarta mu iyali da ɗaya da zuriya ka shirya mana su ka sa musu albarka ka kama mana tarbiyyarsu. Allah da albarka sunayenka da mu da suwa Allah ka kare mu daga sharar duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki Allah ka kare mu daga kwalle masu kwalle-kwallen shiri Allah da albarka sunayenka ka tusaya mana duk wata damuwa da a cikin zukatanmu Allah ka gusar da ita duk wata damuwa ko wace iri Allah ka gusar da ita duk wani bakin ciki ko wani iri Allah ka gusar da shi da albarka sunayenka Allah ka gusar da tsoro ko wani iri duk wani tsoro da a cikin zukatan gana mu Allah ka amintar da mu Allah ka ɗebe shi kamar sai aminci da albarka sunayenka Allah ka gusar da ciya da talauci do wata ciya da wani talauci Allah ka gusar da shiya Allah ka gusar da shiya Allah ka gusar da shiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana do wani rashin abinci Allah ka gusar da shiya duk wani rashin wurin kwana mai kyau Allah ka gusar da shi duk wasu lalurori da suka taso wa'anda babu abiyansu Allah ka ba da abiyansu saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana saboda darajar sunayenka da ka maɗaukaka ka tosaya mana Allah ka tosaya mana ka biya mana duk buƙatunmu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kamar shesu alheri ka biya mana abinda don muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga azabobinka Allah ka kare mu daga azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka na boye da na bayane na duniya da na lahira Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu dukkan bayinka musulmi yare da maya maza da mata Allah ka shirya su ka gafarta musu dukkan zunubansu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk musulmi suka tsorowa Allah ka kare su saboda albarkar sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka shiga tsakaninmu da makiya da mahasala inda duk suke su, Allah kai mana maganin su, Allah kai mana maganin su. Annami mai da munafukai Allah kai mana maganin su. duk manci da su Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su wanda sun ka kulla shi Allah ka kulle shi ka kada musu kayansu mu dai Allah kai mana maganin su. Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tosaya mana ka ba mu alheri kowane iri, ka kare mu daga shari kowane iri. Allahumma gafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.